Thank you. Naske ta wali da ni da ban ki gani ba Wajen mun ci in an gida ba zai daidai ba Maganin suka ni ba na yada kan kowa ba Ba gani ba yau ba nu ta kirgan saba Ba gani ka yau ba jinyar jiki ya saba Ko mai kushe idan gar da kyau ya tarba Ga faɗin ƙarshe gurin kantar ne garan ba Tashin zance da ƙarar batu da kirba Buɗe kunna yanki ina faɗa kin ɗauka

I'm gonna take da I'm gonna da yaro I'm gonna sallar farin I'm gonna ai magana

karatu saliha wanga girman ki ne kin dukiya ni ina saki in zama sarauniya kira ni baban ki ne kin mallake zuciya amshi zo rike sirri na sana baki labari na labari na farka yan wasa ne zan so ki bari karfin tsirani na da safe na tashi a jiki na yamci sinindiya wai saya mata kati ko da safe ma da gerin da shati sai sha biyu da yango siminti na zuwa kai na na dauka siminti ina saki aka je na bi titi da kina gida sai dai kiji sauti bi ina ozu ina taba deti rana ta koda ni ga beauty na gane cuta na da kike sai sai da yamma kiki rani sweetie ka siyo gashashen zakara duki ina son ganin kakar da so yamki abu mai tsada nake so da minti ka sayo da yawa zan ba su anti ka ji mai dogon baki kamar titi ka zo da wuri kai ka zo da latti za ta ci banza za ta ci fati tana da wani kanin da abaki za ta turo mun shi kowane sati kudin da zan ba mama mu je kan tito nan asirin ki sai da salati ci gaba da kulaki da masala kai kika karya jari na da masala kin ana kula da mama da masala kin sa She will not chicken keji Labari they say abim ne na keji In na ce babu wai sai da yi caji Damar da ni mai cin rogo da yaji Keki bar nan ma tsoron ki na keji Kin ci rabon yeah, yeah. Naona so yeah, yeah. I kinki, not mana so ko mahira. Kansan baby,